Allah Ubangiji ya cire mana wannan masifa ta 'yan ta'adda Allah Ubangiji ya kawar mana da wannan masifa na Boko Haram da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu. Mai martaba na so amfani da wannan dama cewa wannan abu ya wuce ƙarfin maganan siyasa domin a yanzu a wurare da yawa za ka ji mutane ana cewa ai wannan abu gwamnati ne wannan abu babu ruwan gwamnati a ciki gwamnati a kullum abin da take yi shine ta kare al'ummanta ta kare rayuka da dukiyoyin jama'a a samu zaman lafiya a samu ci gaba a ƙasa a yau ina so in ja hankalinmu wajen wanda yake mahimmin maganar ruko na tsaro a ƙasar nan yana hannu na farko national security advisor dan arewa ne daga sokoto yake kuma jikan shi na biyu ministan defense kowa ya san shi janar aliyu gusau daga zamfara yake mutumin gusau ne musulmi ne dan arewa ne haka inspector general of police na nigeria suleiman abba musulmi ne mutumin jigawa state har ni ma kaina musulmi ne dan arewa ne ni ba zazzagi ne babu yanda za a yi dukkan nan a matsayinmu na musulmai yan arewa kuma yan najeriya za mu zauna da wannan iko da allah ya bamu mu ga cewa ana yi wani abu wanda yake ba daidai ba wa mutanenmu na arewa da kuma duk ƙasa ga baki Ina muna so amfani da wannan dama mai martaba a ƙara taimakawa a jawo kan hankalin mutane wajen a samu haɗin kai ta haka ne in allah yadda za mu yi maganin wannan mummunan abu da na ta'addanci da boko haram suke kawo mana a wannan ƙasa. Allah Ubangiji Allah ya sauke mana shi Allah Ubangiji ya kawar mana da wannan masifa Allah ya ji tausayin mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya